ranakun da Allah ya ware maku a duniya kuke morewa kuke jujjuyo a ciki a yaji a kuke an ni a ni'matullah wannan shine abin da ake nufi ibnu yana ne fassara wannan ayan da Allah yake cewa mm, yake cewa wa idh qala musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaykum idh ja'akum min ali fir'auna yazo ni'matullah kuma yazo ayadillah wa ayadi jam'i aidi wa huwa jam'i yadi bi ma'na ni'ama sai ke cewa kala mujahid mujahid ya ce wannan sura da Allah ke cewa cikin surat Ibrahim wa sakhara lakum layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu shine ke cewa min kulli ma sa'altumuhu bima'ana min kulli ragabtum ilayhi fi duk abin da kuke buri kuke roki Allah in kun samu da ce Allah zai baku komai shi anan yace yake cewa wa sakhara lakum layla wan nahar wa ataku min kulli ma sa'atu yace min kulli kowane abu ma sa'atu muhul wanda kuka roki Allah mana ragibtum ilayhi abinda kuke kwadaya abinda kuke buri zuwa gare shi to amma kuma a zahiri maganar nan cewa duk abinda kuke roki Allah sha Allah ya ba ku ne a'a shi wanda kuke cancanta duk abinda kuke cancanta roƙon cancanta kuma Allah ya bai ba ku amma ba haka ba ko ba ne roƙo Allah yake ba kowa ba amma abin da kuke bukata in kun tantanta Allah zai ba ku shi shine ma'anar sa wa ta ku min kul ma ta akum wal umma la tasaluhu abin da ba ku roke shi ba Allah ya ba ku abin ku roke shi Allah ya ba ku kamar sai da sama da iskan da ake kadawa da arzikin da yake cikin kasa da arzikin da yake cikin ceku da bahimat lanam da muke da su da tsuntsaye da muke da su da rayuwar da muke da su da matan da muke da su da ayyam da muke da su da ni'imar da Allah ya ba mu ban tambaye Allah ba wannan ina daga cikin wanda Allah ya ba mu tambaye shi ba kuma abin da muke bukata mu samu na rayuwa abin da muka tambaye shi Allah ya ba mu duk abin da na rayuwa ban adam ina da shi ko abin da zaki ba taba cewa mutum tun da Allah ya hace shi bai samu abin da zai sa bakin sa ba yake cewa tabuguna ha iwajan yattabisuna laha iwajan ina sai fasara maka ayan da cewa wa yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwajan yace munafikai da kafirai suna toshe hanya suna tsare hanyar Allah suna tsare hanyar tafarki Allah suna so addinin addinin Allah ya zama ya karkato ba daidai yake ba domin asala da bakin ciki da yadda za su yi tsare addinin musulunci shine Allah yake ce da ku Allah yake ce tabguna ha'i wajen suna san addinin musulunci a ganshi a karkace a ganshi ba daidai ba a ganshi ba miƙe ba a ganshi ana zargi inda kafirai da munafikai wanda suke so ba su so kullu a ji cewa ana zargi jami'in musulunci ana ga musulunci gidajenci ne ana ga musulunci ba adalci ba ne ana ga musulunci kai shiga ana ga musulunci wani abu ne da ya takwas haƙƙin dan adam ana ga musulunci ya danne haƙƙin mata an jahilci ma addini shi ne ke cewa tun fagir addini da hukuna ha waɗannan munafikan da kadirar tsantsan iwajen suna son addini musulunci ki wajen zama karkata zama ba mai kirki ba kullu ali ne kai hamla haka za na bi dai wani musulmi wanda suke ga musulunci ma shi da abun ka yi ma ba da mamaki yanda Obama ya je Misra ya je Azhar da ya je yana son shiga masallacin Azhar matan da suka raka suka raka shi minista na harkar waje Hillary Clinton da za su shiga su duba masallacin wannan masallacin Azhar babba shi da shi wannan shugaban kasan ya ciro takalminsa shekaran jiya kenan kuma aka sa matan hijabi suka shiga to amma matan shugabannin larabawa in ba halin ba duk ɗan da Allah ya ce su ko ya ko dan kwari ma ba ta sakawa amma shi Obama da zai shiga shi da ya shige tsufe takarminsa ya sa matan sun sa hijabi kafin shige zuba masallacin amma larabawa shi da mubaraka zuwa kasa mata su yadda kayan sanyu sun ke ba ta wata nan ba kuma amma su ne suna ma jin haushi a gan mata sun sa hijabi shi da da shi ruwa amurka ya ji can su ya je yana gaya masu cewa su suna son addini ci gaba su suna da ra'ayin ne to shi ne demokrasi kuma ba su kallafa kowa ba sai kowane garin da yake so yi nasa sai kowane garin yi nasa tunanin ka kenan shi ne ya doki mangaran kuma taliban ya ce shi bai yarda da yaki iraq ba ya ce wannan ya husu iya kibanta kan abin nan shugaban kasar da ya wuce ne amma ya ce abin da kuke ganin yaki ya zama dole ne saboda ga taliban sun je sun kai farmaki ina su ne mubarak kare kan kasansu da da ake yi amma ayan da shi uba mai jawon su kasashe musulmi ba sa ja shi wani ba sa ja ayoyi yake cewa Allah ya ci kaza a cikin Qur'an mai girma kaza yake fada amma muna cikin larba suka ce to tun da shi na baki mutum ne ya an bala ya bashi Amerika ina ina so yi mu'amala da musulmi la'alla zabi mai zuwa ba za a zabi shi ba munafikin labar su rubuta cikin jaridan sa don me yake mangan na kawo zance a jini shi sa da yazo zai mangan ce salamu alaikum ce ce ni iyaye na da na musulmi ne ya ce kuma ni na zuwa kinsa nan gaba musulmi za su shugaba amerika ya ce musulunci musulunci ne wanda addini Allah ya yarda da wannan addini kuma hankali ya yarda da wannan addini kuma ce duk abin da ake na turai na alfahari daga musulmi ya ta dauka amma munafikai musulmi suna jin haushi don me yake jan aya don ina cewa kashe-kashen da ake yi Qur'an ya nasanta cewa wanda ya kashe mutum ya kuma ya kashe rayuwa ne baki daya wanda ya raya daya kuma an raya komai daya ce wannan Qur'ani ne zai zo in jawo cewa kashe kashe yace Qur'ani ne yace haka musulunci na nan daren shi wasu hukunci musulunci suke so su ba ta suna musulunci ke kama Yahudawa kuma ya ce kuma mushkilan da aka za aka samu isra'il da abin na dole ta bi shi za a warware saboda an kori laraba an kori yahudawa ko ta ina duniyar nan suka zo suka taro a wurin suka kaka gida abu ne ba bai soki za a yi ba amma larabawa yan jaridu mulhidai suna jin zafi yaya za a ce su waɗannan ministan na mace wanda ta zo za a shiga masallaci ta sa hijabi kawai kallon muna da aiki wayo wala na su farin ciki ai ilhaji ake so don mene za a yi musulunci a yi musulunci shi mai ya faɗa can ya ce an sa lauyoyi du macin da za ta sa hijabi ta tafi makaranta an taba ta za a kai su kotu ya ce musulunci musulunci ne ce wanda mai fahimci musulunci shiga cikin ya ce ko yana da yanci to wannan yake damun cikin lamawa don me yake faɗa wannan kawai da ya zai musulunci in na musulunci ba gidaje ne su an ci gaba cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani wuri ne ba zai zo ci nasara kan musulunci ba abna'i na'i musulunci ya'yan musulmi sun zo su rushe ne ya kamata wanda kuke jin turanci ko arabiya ku siyo kaset na da yake awa dai na bayanai ku ji mamaki da ya kada hankalin duniya ba taba halitta ce kuma ce ku daina bambanci bambanci lama ce ku daina bambance bambance ce ba Allah ya faɗa Qur'ani cewa ko baki ko fari ko kaza ba shine ba a'a shi mai tsoro Allah saboda laraba tun da uba mai hau ake bawa da in ne kaza kaza ne yake cewa Allah ya sauke dai addini ne soki kaga a nan mu mu bakake da muka yi imani muna son larabawa to larabawa in ba malamin su ba ba wanda yake son mu su kuma mafiya larabawa suna son bature bature kuma baya son balarabe kuma ya fi damuwa da mutanen afirka mu kuma muna bin laraba haka abin ke kewayewa mu mun ga mun gano sharrin bature shi muka duka addinin muna rikewa yadda bature zai zo kana sai shi mu yake shi shi muna bin mai masu addinin mu su kuma sun dauke mu fatan mu duk fatan da yake cikin baki bawa ne su kuma suna bin bayan bature bature kuma yana neman kuma ibi baki haka abun ke daura ike ike ce wannan rayuwar kenan Allah ya kare mu ike cewa wa idza zana rabbukum yayin da yake ce da ke kaulin ta'ala wa iz ta'azana rabbukum la in shakartum menene la azidannakum yace wa iz ta'azana rabbukum ce ke fassara maka cewa a'lamakum azanakum yayin da Allah yake sanar da ku yayin da Allah yake gaya muku cewa la in shakartum in kun gode masa za kuma ikara muku shi yasa yan wa a ringa gode ma Allah wasu yan kasuwa ko wanda suke aikin gwamnati ko dai ɗaliban ilimi duk abin da Allah ya baka ka gode masa shi godiya kake bi in ka ce alhamdulillah shi alhamdulillah ana faɗan ne ko sharri ko alheri ko ma musiban ka ce alhamdulillah haka ke so musulmi irin ne fara ko me ya zo maka sharri ka ce alhamdulillah khairi ka ce alhamdulillah shi dama manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bawa musulmi ko wani irin harshe gode ma Allah amma godiya shukran ba a yi sa shi an samu ni ni'ima amma haihuwa ku ce alhamdulillah ashkur rabbi shi alhamdulillah kan fare shi a baki ne amma shi shukran ana shi a kace ne in Allah ya baka yaya shukran ni'iman da zaka ce Allah ka gode ma Allah la in shakartum kenan a gin wannan yayan ka shirya da su zuwa ni'iman da Allah ya hace su akai shine ibada shine la in shakartum la azdannakum godiya shukur shi ba baki ba ne alhamdulillah dai baki ne ko sharri ko alheri ne ya same ka in ka ce alhamdulillah ka gama ka isa da sako amma shukuran baya sai kan baki kawai shi an gan shi mai aikace Allah ya baka dukiya mai mu kuka gode mata shukuran nan ni ma shukuran a gan shi aikace ka fi zakat Allah ya baka lafiya ka kota min Allah a wannan lafiyan Allah ya baka yaya ka shirye da su Allah ya baka mulki ka nuna mulki na fa ka yi shi aikace mai adali ne shi nan lake ce in kun gode man kun gode man zan fara muku godiya kuma ana so shekura ka fare shi a baki kuma ka yi shi aikace to ma mahandara shi ana so ka fade shi a baka ko me ka ce alhamdulillah shi da makalma ne ta abudiyya ka fade shi kuma daga har zuci to saboda ka sha nan Allah in Allah yana so mu gode masa amma muna da kufran bi ni'ima yanzu yanzu nan shi mutum ka ga ya rikice wallahi ni kaza ne asara ki aka yi wai wai wai wai wai wai wai wai wai wani na da kudin amma bai damu ba wani dan wa mu yake gaya ma ya ce abun da ya bashi mamaki yace wani ahli suna ne matashi yana da miliyan fiye da miliyan ɗari amma shi kullu ku kai ke bashi da shi ya kama yanzu da zamu nuna godiya Allah ba wani abu miliyan biyar ma ba mu a gayin da za a gode ma miliyan ɗari amma mutum ina ina ta tsigima cewa ba shi da komai wanda rana ɗaya da za a zo a ɗauki rayuwarka wanda kuɗi zama iska wanda kuɗin da kake ta kama ga yanda ake na gida yanzu shi naira yanzu ma kama shi na gana zai zama iska ne ba komai ba amma ka gode ma Allah ka gode ma Allah ka gode ma Allah ka amfani da wannan dukiya kan alheri shi Allah ya kara maka fiye da wannan ya kamata mu ga kiyaye harshen mu da rashin godiya shine wa iz ta'azzana rabbukum yayin da Allah ta'azzana yake alamakum Allah ya sanar da ku shine ku Allah ya sanar da ku wannan shine wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum shine la annan kara muku Allah ubangiji samu daga masu gode masa masu gode masa masu gode masa masu gani masa kuma Allah ya samu hada da ubangiji mu lafiya shi cewa raddu ayyahum fi aqwahum ya ce wannan daidai ke da haza misu kufu amma umiru bihi na fara kuna gane karatu ya ce ayan da yake cewa raddu aidiyamu sun mika annayensu zuwa bakakinsu abin nan bakakinsu kwatankwaci ne da ake ce kufu ku kama sun kama annansu sun tsaya ba su yi ba abin da aka hori ku su yi ba an sa su sun shiru sun da annunsu ba sa yi abin da Allah ya sa su yi to mi ke nufi haka yake cewa ayan da ya dauko can ne ja a ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aijihin fi afwahihim shi su ibin masu mas'ud ke cewa abdu ala aydihim gaiza alaihim ce raddu aydihim fi ya ce lokacin da annabawa suke gaya masu shehu mai cikin Allah cikinsu. shi ne Allah ke cewa mutu bi gaizukum shi da ki dan ya zo sa annan ne raddu aydiyahum bi afwahin suna tsiza annan don me Allah ya tura wani dan gidan waye don me Allah ya tura shi kamar shugaban talika ce ina mana an tura wani mutum mai kuɗi daga ta'if ina ma ka tura wani mai kuɗi daga Makka ina ma dan gidan wani aka tura wani irin Qur'ani ke fita suna jin zafi Allah ya tura manzon sa suna jin zafi a fada shi na Allah yake mutu bi gaizukum suna yanzu zai wara na cikin zanen su ya yasa aka yi haka shi ne yake cewa daidai ne raddu aidiyahu yadda qur'ani ya zo masu kafirin farko da na tsakiya suna jin zafi su ga musulunci ya haɓaka musulunci ya ci gaba a ga musulunci ana habara an ci gaba yadda nan da kansu suke ba da labari obama yake cewa ya ce duk ilimin da ya shafi lafiya abin da ya shafi na ci gaba ya ce daga cikin an da da kai musulmi aka kwasa ya ce duk ilimin da ake ci gaba da turai da shi son su gode ma musulmi a ce a karshe kuma ya ce ba ku da kasashen musulmi ba wani kasan da suke shan wara su jijjiki kamar matasa kasashen musulmi kamar matasan musulmi ce babu aiki ba komai ba abin da ake kuma ga talauci kuma Allah ba ku dama amma ba ku amfani wannan damar ai wannan hutuban na Obama ku ji shi yana da kyau ku ji shi ku ji shi ku gan cewa muna cikin haɗari da shanin wasu ƴaƴan musulmi shi kuma ku da kuna da jaridu ku ringa jin jaridu larabawa me mu ko a jinjina ma wannan yaro a jawo hankalin sa hai musulunta shi dai wani maganganu suke baki mutum baki mutum ah, baki mutum shi ne zamani ya ce da su ya ce kan duba launi ya ce ko ayin ku ne fara launi baki fari ja ne ya ce to aini baki na amurka sun zafi yace makwaran ba turawa ke na azabi yace kuma ku jira musulmi shi je hau amerika shi mun yi hankali kasashen laraba kuma an rubuta maka nan la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala wani wani za su aura maka ba kaga ya karbi kenan ka fito kuma da ja akwai larabawan da ma kabila a su ba su aura ba ku ji kwanan nan wani ya kashe kansa ba misra hmm. da yana neman yarinya ne ya yarda yarinya aka ce gidan miskinai ne ba za a aura to wannan gidaranci shi ke wahda musulmi nan man ba duke kare ba duke kare ba lokacin shagar da aka samu kudi akwai ni almajina da yake suke Ibi na karatu irin yaran nan mai ladabin lokacin su ne masu yan takfi na son addini ga addini ga zafi ya je yana neman yaren a gida ina zuwa ashe sun dauke shi kamar zuwa ne ne koyi ma yarinya karatu daga baya da ya fito yana neman yarinya kuma shi ke nan shi uwan ya ta yi dan boko kaza shi kira wannan mutum ya ce dan gidan waye ke me kuke ci a gidan ku kamar ka ka zo kana neman yata kai gidan daga na kafito fito waye kai turanci da hausa biyu duniya na kowane biyu ne na gaya muku mu lokacin muka tashi yara Allah ka daina girman ka, girman ka ba a yi billahi la zai iya yin wangawa in za a yi salati an mara haihuwa gida salatin na bawo wani inji salatin dai wani nau'in salatin ne goma sha biyu za a yi shi ba wanda za a koya masa shi dan gidanmu ba kuma ba za a yi koyi shi ba a yi wannan salati a yi amma wai an ba wani haihuwa wani ba na mu gidan ba mu ba zan je mu yi sai mu yi salati ibrahima na koyar ji kuma mu doki sarata ta mu kawo mun tashi ye mu yara mata in ba yan gidan ba ba ka yi ta ba sha wura ma wanda asalin su shine kan bakter wanda su ne su ƴaƴan uku ba su ne limamai wanda tsauta tarihin su su ne gidan liman za a wura ma amma ba dan gidan liman ba mutum ba mutum ba ne muna yara haka farkon mu ya tafi makka da ya je baya jin arabiya lokacin muna rigima kan saraka uku saraka bakwai da ya ji can to shi baya jan arabiya shi ya tare limam harami shi ce da limam harami yana jin yaren shi ya tambaya tambayi ma limam harami cewa yaya hukuncin saraka mutum ya mutu ya ce na sa da ba sa shi limam mai sanki cewa saraka bakwai saraka uku ba ne shi ya dauki wannan rukun da ya zo gida aka zo aka taro ce to ku ji waɗannan da sun ce ba sarka bakwai ba sarka ku ki abin da aka faɗa maka da aka tambaye shi cewa yaya sarka mu yace na ba sa na ba sa ba komai shine baban mu da ya tashi ya ce a dama duk yaron da ba yaro kan ba sai ba a dai baki duniya ne yaron ba shi da asali shi mu matar da suka fi kabila sun zo sun raka su da jama'a ce ko ya wuce ma'ana alfahari ake gidan sai yanzu ko kana irin haukan farfajiyar ka zo gida mu sha an wara mata sun yawa ko kana irin cizo an nuna ranar jima da alhamis sha aura ya eh, haka aikai za a aura an gaji zancen asali asali asali iskanci sau ka waɗannan yi wani asali asali da wani abu ka samu wanda zai rike yarinya zai kuma musulmi na wasu duk iskancin da ake cewa yan kaza ne wai ko gidan sarki ba za a aura ma wai kwarin gida waye gidan mu ko gidan alkalai ne gida oh, ne o son da kai kure shawa yi kure shawa kafin ka aura da sharu da sunan ka yanzu a ake ba ko shi san tura asniya urdun an rubuta da yaman da maka rubuta sunan yanzu a nema ake sa a wani su na wala da wani kabilanci bilal baki ne manzan laifi kafafuwansa yana tafiya cikin aljanna kuma ya samu kawo abdurrahman bin auf manzo Allah ce ko awa ma bila. shugaban tabi'i ga rahma ga tausayi saburu liman azara rauful manja yanzu wani baki mutum da eh, wai an yawa ka ina za ka tafi ike cewa makani ina nufi zalika liman khafa makani wa khafa wa'id shi ke sai fasara maka makami ma na haisu yuqimuhu haisu yuqimuhu Allah wa wajen da Allah ya sadda ka bima zaka liman khaf liman khafa makami wa khafa wa'id yace wadancanin abubuwan da ya fada ina daga cikin wanda ya ji tsoro haduwa da ni ranar tashin kiyama kuma ina jin tsoro narko abin da zai samu ranar tashin kiyama mana mutum da ya irin fararen da aka fada a can ba wanda ya samu shi wanda ya kasance zalika liman khafa wanda yake jin tsoro makami shine haisu yuqimuhu Allah Allah zai sadda shi ranar tashin kiyama baina yadayhi a gaba Allah to duk wanda kake gani yana kyautata ma addinin Allah ya yarda cewa ya bota ma Allah ya yarda cewa Allah shine ubangijinsa ya yarda cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa ya daina zina ya daina kariya ya daina namima ya daina sun banza to shine wanda yake jin tsoro cewa me zai faɗa a gaban Allah amma ka ga musulmi jabu ga ƙaya ga namima ga ga rashin tsoro Allah bai mai yarda da lahiran ba ne lahiran ma bai yarda da shi ba ce min wara'ihim bi ma'ana min wara'in shine kudamihim a gaban su ko bayan su jahannam akwai wuta shine kudamihim jahannam amma nan gaban su akwai wuta to don me za ce ku da musu kwaci ni waye bayan su ma'ana abin da yake gaban su kenan shi ake fassara nan mutum duk yanzu ai tafiya muke yi duk abin da yake gaban mu yana gaban mu imma aljanna ko imma wuta to Allah ya kyashe mu yanzu da abin da yake gaban mu yanzu mu da wuta ko aljanna shine mutuwa ne yake gaban mu mutuwan kuma ba shawara ciwon kai ne mota zai kada ka wa kowane irin abu ne mutuwa shi ne a gaba kuma yanzu na da muke zauna nan da an je da wani mun shaka wani iska ko na abu ya faru sha ga mun mutu yanzu yanzu an shiga gida aka ce ai su malam sun mutu sha ce la a ji alaika ce eh gaskiya ne ya faru ne ai wani abu ne danne su ya ce Allah ya jikan su to kun zama gawa ke Allah ya jikan su sha tunani kuma yanzu za a yi a wanke ku in ka ja da jikan ka to magana ta kare da abin da mamaki laha sun mutu kenan shi ke an gaba kenan sha yi yadda za a yi kafin azar an gaba da mu war shi a birnin shi a zo kuma na yau shi na kai haka shi a kai kuma shi ke mai sarka uku ne ka za shi a yi sarka uku a yi ko sai a rarraba ma ya ke kuma kana can mutuwa ko koma mene ya faru miki daya mamaki mai wuce miki daya ai mamaki miki biyar da shi a na za a samu likafa ne ma'ana za a kwaso ka cikin su kenan likafa ina za a samu ina ne za a je a haka miki goma yawa in aka dace wane mutu miki goma sha cikin ina za a samu likafa ina za a samu tukunya ma'ana za a zaro ka daga cikin su a yi waje da kai kuma ko ligan da kake sa shan ciro shi za a ciro ligan amma wanka wani wankan kuma ba sosai kamar yadda mutane suke yi shi ajiye mutum ana zuba ana ana masa jirgi maka mutum busa kuma wannan ba ba daidai ba ne shi sha nan wanka shi a zama da mutum gawa a miƙa kafafuwansa wani na rike a nan wani na rike a nan a masa alwala a yi masa wanka sa tun mutum ma ya na ce ni dai na wuri bayan da za a ajiye gawa na a rike masa na ce a tsohon da shi yana ka zama da manzala miƙa masa kafa a rike shi a masa wanka amma mu za a ɗauki buta aje gawan ana zuba ana ta shafa sama Ya yawa kuma tura shi aje ina ba to sai ma shi mai kiyaye nan ba su gawan da kike tsoron da ila kowa sai zo gurin wanka shi wanda ya mutu tsoron gawan yake da ja yi ne ana ma na ja ma yi ne an zo gawan gawan zai yi tasiri ne gawan ya riga ya tafi kenan me zai iya yi ni eh, yanzu gawa zai iya yi inda zai yi kuma ba za ka wurin zaka mu kawo ne to amma gaskiyar ka tsoro ne ke yawa to amma yanzu ya za a yi dan wanka ya mutu ka doki buta ina kwanci kana zuwa masa ana ta tura shi ana ta birgima ana tura shi to ai haka ce wannan ka taba ga garin nan an doki gawa ya zauna da shi ana masa wanka zuwa ta haka ce sai eh, shi sam lahan da mallan ya mutu na ce kar wani a yi wannan wankan haram ne a gumu a sunna ba ma bukatar sa a zauna da shi kuma da ake zama da manzan Allah a mika kafansa a masa alwala a masa komai mutane su rike shi ai wankan ne shari'a ce ai ba wani gawan na na da ikon bira na tura shi ana zuwa wannan ba zan iya ba amma da ban da ikwa sai tura mu sai sallar zuwa amma ni ban ji daɗi ba. Dama ba da na ka nan an gama. Eh? Ai shanin mu yana da wahala. Kuma an je makarantar ba hankuri ba. Kwarbu kwarbu kwarbu ko ana ajiye ka ko bakin ka ya ta shida a da abu da abu da fita a abu da ina laikawa tsoro mai ke shi rubai. Lala bakin ka bai kama kasa. Hai a gama. Alaikum salam. Kuma dawo. wannan gaskiya na karu kallahu ni ma na gan wannan makabarta na makka kowa yana so ya mutu makka amma ba na samu wankan gawa makka gara jabir ne ya haka don wankan sunan billahi azum an doki yan pakistan saboda lokacin lokacin lokacin haji mutane sun mutu ba ba gidan da za to jiya ma an yi mutuwan ma ba za a kai ka gida ba shi ka isa so doka ne ba za a kai mutum gidansa a wanke shi dai asibiti da yan sanda sun zo sun tabbatar mutuwa ne sa takarda kuma a kai ka kuma yana biya mutane amma wanka kuma sha shiga da ke makamata kowai shi wanda ya isa kamar shi hunne to rannan mun fito daga hajji mun dawo na wucewa al'adan da suka mutu shan tara su a daki da haramin su shi dan bai yana shan taba ciyo haka ina haka ina shan taban ido na nake kallo haka yake yi yadda kasa na zuwa fulawa ruwa ina so mutu maka amma ba na sa man wanka a maka gara kun haka aje a birni bi mata ne bi waye ne haka za a je su a ware mata a rinda zuwa kan pompu a zuba mu ya sa yin ka faɗan ne shi dan bai san ko dan bagaldeshin wanda yake yi ya riga ya tsara kuma aiki ne sana'ar kamfani ka dauke shi amma da wannan aikin aikin kamfani saboda shi aiki kullum wanka yake yi na gawa wata yanka biyar su to ba shi da wani tausayi da rama ce mu wanka ya mutu a yi masa na irin musulunci a fara masa alwala ya ne ya yi a gama lafiya shi sa duk dokan ne shara musulunci da ajiye shi ba ka ce za ka ajiye shi mu gode ma Allah ma wannan dokokin baya na nan kasa a ce lalle mutum ya mutu shi an kai shi wai ne kuma ya wanke an yarda a tabbatar da mutuwarsa saboda irin shirin da ake a kasan da ya kamata mutum ya mutu a je a tabbatar da mutuwarsa a shari'ance, a rubuta yan sanda su rubuta a shari'ance, amma na man za a yi ma ko mutum ya kaje mutum ya ba da dubu dari sai a rubuta cewa mutuwa na aji na aka yi ni ba za a yi anan na me suwaye amma kana hada mangana su ba wai ba sa shara ba ne wanda ya tamin sojiya ba sa shara ya yi kariya sha dai musulunci dai asan fulara a azumi na ji ba abu da kariya sojiya shi wajen kasuwanci kuma wanda malamai suna da gina da su zance bankuna da wasu abubuwa amma gurfa gurfata tijara ma akwai na musulunci akwai komai akwai mana suna iya kokarin su ina daga cikin abin da mutum musulmi ima fa'ad addu'a domin lokacin da fada ya hau kasashen yamma sun so su yi amfani da fada duk a kira abin da yake da hudud na taba anu da komai fada ya yi fada ya yi ce ba za a yi ba har aka karbo yanzu abin da ake yi sojiya ba wani kasan da ake wannan addini dai ba mu amma abin da ake magana kun suka ci shi abin da suka yi a can saboda can larabawa mutum zai iya faɗa da matarsa yanka sa ko zai ya kashe yarinyar ta ta yi zina zai iya yanka ta da ta yi zina ya ce aini ne to waɗannan shi suka kafa doka cewa duk mutum da ya mutu a kai shi asibiti shi likita ya tabbatar cewa mutuwa ne rashin lafiya ne ko wani abu ya faru in ba aka ba da mutum yarinyar ta ya same ta tana zina ko ta yi wani abu za a iya kulle ma kofa yanka ta a sa da a birni shi ba a birni ta to ko a yi wani kisa ko mutum da dan wansu su yi kisa su kashe tun da kyana kisa da kantin wani da ya yi wannan abu a kai shi can a yi a duba a tabbatar ya mutu a yi kaza shi sa bakake mu a can sojiya tukaran mutum ya mutu sha gudu a bashi mafi ya ba da takardar zama to yan sanda kuma ya zai tambaye na takardar wannan gawa shi sa matan nan sun mutu sun haya gida in mace ta mutu a wurin shi su gudu su kwashe kayan su birgawa shi ta fara kubura shi kuma su ji su zai kwashe kayan su to shahida nan wurin she gawan kamar maka shaka ka nemi kamfani wanda za su kawo mutane su ringa wankan gawa na fatan gane musamman lokacin haji za a yi mutuwa fiye da mutane dubu hamsin to kamfan da aka dauka wanda aka dauka ɗayan musulmi a mafi komai ba to kuma akwai wurin da aka ware ne na na kusa da makabartan su suke wankan to saboda ta an mika ma eh, kamfani kai mai gawan kai ka je in kana wurin za a kyautata maka a yi wanka inda ya kamata ko a baka dama maku ku yi wanka to amma lokacin haji kai ba ko ne kana asibiti lalle mutane ka suna arafa ka mutu sha kai masu su kuma yin ya zafi ka je wanda bai shafe zance ana shara ko ba shara ba na fata gani to wannan shine ba zance suna yi ne don wulakancin gawa ai ne wanda kuma don a toshe fitina gaskiya soja duk wanda zai yi mangana da ajini shi da komancin su da wayansu gidadanci da abubuwan da ake dauka wayansu abubuwa dai wanda dan adam ba malaika ba ne amma zancen sharaɗe ba wani magana da zai yi wannan a gaskiya in ka yi mukarar da kasashen sauran za ka yi mamaki wani dawo ke magana a afirka kuma irin kwatantawa wanda ake zamfara da kana nan da kuna da yanda biyan da aka yi dai ko da ba yi nisa a cikin abuwa kinyin da aka samu ba za a haɗa shi da nada ba irin shaye-shaye irin zina alanan irin wasu iskanci alanan abun ba nan yayi yawa yanzu aka fara ake gyara kuma nan da ma kawai abin da in hizba suke yi kullum kajin kajin abin da in hizba suke yi yara kananan kamar ta ashara suna ashara suna karuwanci a kama su da giya rodi rodi ake kamawa da iskanci na raba aure mutum da ubansa an zo ana rigima ana warware ana sulhu in kaje wani wani duniya ne da zaka yi mamakin kaje. ya kamata ku ringa zuwa hizba na ku ga abin da ake a kasan ku ga abubuwan da ake yara kanana da ake zina da shan kwaya da hudu da abubuwa da makici da hukumce hukumcen da ake za ka yi mamaki su wurin sai ba wani duniya suke a nan to nan abubuwa sun mara yawa mutum bai ina nan kamar su ina nan har an mutu bai san me yake yi ba tun da je ba kai kawai shi ba masha bai ma ya ga abin da ake ba abin da fi karfin al'umma abin ya fi karfin al'umma yadda ba kwa tsamani jiya an cika wurin har ba shi shiga mota jiya cikin waɗannan cikin kiri suna na wai ki manga yan kwaya a kanan nan matasa in ka kirga tamanin ya eh, dari wanda suke karsu a jini da na musulunci ba su wuce ishirin ba bisa dari sauran ba wuta suke yi ya za su yi to da ne da iya za a yi duniyar nan eh to wannan fasadin ka duba madina lokacin manzo Allah an raba Kano an raba Madina an raba Kano ɗaya madina ba ta doki daya ba duk waɗannan umman shi ka zo ka shirye su lokaci daya kuma ga shi ga rashin suru Allah ga mutuwar zuciya ga son kuɗi dan adam izargi wani abu ne mai soki soki ka ce ne ba da kirki abu ne mai soki amma yayin da zaka gan cewa ni ban da kirki to wannan ne wahala yake kafin ka zo ka ce ni abu ne nake ba shi da kyau to yana da wahala amma ga wani ba da kirki abu ne mai soki ni mai sokin zarge wani amma zargi kaina ina da wahala ina da wahala wai ina mun haka rami ma nan baka nan ba abu ne ba mu yi ba inda yanzu zai yi zuciya ne da na bar karfin ku da muna bulugun marama nan haka rami muka haka yinda ake kabur muka yanke alkafar da komai yanzu zai yi zuciya kafin da kuke mashi da haka muke abu dauda nan da ibn maja wanda suke zuwa muna rushe daga baya kowa ya zarin ina da bukatansa haka ma ja fara yana yi daga baya zaro ya ga an bashi yu za a yi farko duk mutum ya sa karsa da rai yi da kuna shi nan gaba sai a jin dai na da abun yi amma lokacin da muke yana nan muka fito muka hakara ne bulun ma ba mu gama ba muka hada kaburi muka yi kafani mutum ya kwanta shi ni nan amma ina ana ci gaba shi daga baya kuma ka zo kana korin kuɗa ba taliban yanzu na lokacin da na fito in zai yi zuciya hai ba sake karatu ba na da abin da zan iya yi mayar gurbi wannan karatu na rufe rufe na na zai radio duk gama gari suna ji a shan kyale ku ba haka ba wa Allah man jafi ke kai fama inda za a yi karatu duk wanda suke zuwa ba su suke zuwa ba haka dr muhammad sanda ya fara karatu daga baya dauke karatu saboda ne saboda karatu irin wannan ba a son sa ga ganin arzikin wajen da za a yi karatu a yi wa shi kawo ke sa ko babur sai na zauna kamar birke kan abin nan kan ice shi ya ringa ji an zage wani shi ce Allah kuma an ce wanda ba bi yayi zaje ka gaina bacci eh saboda ya shafe shi eh duk wanda yake ba kyau ta ma iyaye duk wanda yake kai malamin ya cika da wannan amma an ce ɗari kan na fa ɗan wuta ne ce Allah ce kulla ba da aibi wani kara saba nasa shi sa in ka duba karta kuma in jafar a can maiduguri zuba ilimi kawai ke amma nan ina karatun shaidu ba ana bacci ana kawo irabi ana rana bacci shi ko muka dan layi sha taba mutanen sha kullum zafi kullum zafi ina zan yi man ka duba karfin da yake yi na mai duburi da karfin da yake talibai ilimi na azubai a mai gani kuce ba karfin kuke so ba shi yana karfin na ila na fito da abuwa baya yake kuma ya shiga akida ya shiga akida shi ku farka eh. kuma akida mun da wuya ba san shi ba in mutum yana nan ya bar gimsa da amma matarsa suna zuwa wajen maka shi ne wani zance wani abu yace lakum taba'an ina sai fasara maka inna kunna lakum taba'an fa hal antum mugnuna anna min azabillahi min shay tashin kiyama kenan wai yana damuwa da dan wansa masu bin ko yan siyasa ne a ce addinin ma duk ɗaya ne na gira ba bambanci dan Allah bar mu duk ɗaya muke wallahi ba wani bambanci ma addini ko kuwa ka samu wani kai malamin da tsara tun malamin ka duk kwa almajirin ka ka sa su hanyar marfaɗi da ke amma don son zuciyarka ko wani mai sarakuna ya yi dawar mutane a kan ba daidai ba to tashin ciyama za a zo ne yana zargi wani majiyar suna zargin shugaban shugaban yana zargin su haka za a kore su shiga wuta kamar yadda ake kore su a haka za a kore su wannan yana zargi wannan wannan yana zargi wannan ko almajirin kan za a gaya masa gaya masa gaskiya duk abin da zaka yi ka yi shi don Allah amma ka sa su hanya don son zuciyanka tashin ciyama ku biyu na zaku haɗu shan kore ku zuwa wuta shi sa tashin ciyama mai bi da wanda ake bin sa za ta gaya saukatai addini ba wasa bane ko kowane irin shugabanci ba wasa bane ka kori mutane zuwa ra'ayinka kai kanka ba ba abin da Allah yake da manzonsa ba duk da zaka gina al'umma kai wuce abin da Allah ya da manzo Allah ya ce da abin da malamai suka fasara wannan shi na jini amma shi ne kake suka gina al'umma don son zuciyanka to wannan tashi hankali ne son zuciya ba ba ya ci jini shi na laifi cewa ma man hafa makama rabbi wannan ha nafsa anil hawa fa inna jannata hiya ma mu ma yanzu a ka'ida na nan sakaici da sun kai wannan ne umran mu kamar mubtada li rabbi a dukkan mu sakaiti da son kai ko ka je wajen wata gwamnati za a ga wannan mutum ba zai zo aiki ba shi sha daya sakaci an ba shi wannan takarda a ce kofa zai yi doki sati uku sakaci da abin da ake sakaci ko ka ga mutum bai masa ba shi rai da sakaci kuma da son kai abu ya zo kuma ce na tsare shi kadai to wannan shine siffar mu mubtada da labari son kai da sakaci kowa ila mara duhullah abin da ya shafi jama'a da za yi to bai dan ba zai saka shi a nan wani shi za a ga wajen ofisoci mutum bai zo ba kullum malamai da suke wa yi kaza yi kaza ya shi ka kuma lokacin da yake zuwa makaranta kuma me yake koyarwa wani littafi yake koya musu wani da ila ma rahimahullah akwai bai Allah ina da sakaci wannan kuma amina na so kansa a matsalihi ina sai samu wani abu kuma na ko kuma kai samu to waɗannan siffan siffa mara kyau siffa mara kyau Allah ya kare mu ike cewa lakum taba'an wahiduha tabi'un misal ghaib wa ga'ib Wajen kenan wajen sarfu kenan ma'ana yana cewa inna kunna lakum taba'an mu mun kasance a nan duniya mun bi ku ne fa hal antum mugnuna anna min azabillahi shay shin yau za ku iya wadatar da mu bari wuta Allah wani abu za ku iya tashin kiyama kenan ko na za su suna tambayi malamin su wanda ya batar da su suna tambayi su ko ma waye ne wani ne aka doke ka kake batar da mutane zuwa son zuciyanka ne malami ne dan tijaniya ne kai dan kajiya ne kai dan izara ne kai kake gina mutane a kan son zuciyanka da neman shauranka da abun duniyanka to dai Allah zai tashe ka tashin kiyama zaka yi bayani in ba sarake ne kake daura mutane a bisa mulkin ka ba daidai ba in kai dan siyasa kake gina al'umma yanda kai da ranka yake so kake yi a yi son zuciyanka dai wada to kuma tashin kiyama zaka yi bayani abin da ake shugabanni ko malamai su yi shine a yi sai mutane zuwa Allah da sa Wanda shi na jini sauran mutanen amana ne ike cewa a cikin qur'ani yace bi yake cewa fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi mushikum ko bi musrihikum wa ma antum me istasrahi to shine yake cewa nan bi musrihikum bi mana istasrahi istasrahini mana istasrahini mana lokacin da mutum ina nema ga dan Allah ku fabe ni ku kece ni lokacin da mutum wani abu ya same shi a gida ko gobara ko wani abu zai daga murya ku fa ni ku cece ni shi ne istirhe neman agaji eh neman agaji ne neman agaji baki daya istirhi bi mana ku cece ni ku fito da ni ku fito da ni kaza sauki a hada eh sakutanci ne ku fa ni ko ba sakutanci ba yare ba ne nan ne ba a ce masa ku ci ku fa ni ko ba san wannan yaren ba ya ce bai sani ba wai ba ku ce ku fadai ne shi da ku ce ne sabtanci ne to kar ku sani amma kuna mamaki fadai ne eh ku keke ne ai shi ne

in taimake ku ko kuma ba ka bukata in taimake ku na nafsin akum dinukum waliya din shine abin da yake so yake yana fala talumuni kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ma ana bi musrahikum ni ba zan taimake ku ba wa ma antu bi musrahi kuma ban nemi ku ku kawo mana abin shi ba kowai a jininsa ku je can ku ta fama wannan shine abin da yake bukata ban ce ku taimake ni ba kuma ba ce ku kuma taimake ku ba lakum dinukum waliya din shi ne abin da ke so ya ana shi ne ce yastarihuhu min as-surahi shi ne daga murya da neman arziki na fata an gane yake yawma la bai fihi wala ne wala shi shine ke ce wala khilal manansa masdaru ne halattuhu khilalan na mai da wannan badadi masoyina a zuciyata shi ne ake ce halattu khilalan wa ya juzu aidan jam'u khilla wa khilalan jam'in sakina to shi ne badadi amma bai ula fihi wala bai yake yawma la bai'u fihi wala khilal ma'ana tashin kiyama ba wani sakamako ka ce ciniki ba ni in baka harkar taya abubuwa a can tashin kiyama ba kudi ma ciniki ba kudi a can har ayi ciniki da laifukan da kake da shi tashin kiyama la ciniki wa la soyayya can ba wanda zai ceci dan wansa shi wanda Allah ya zabe shi ceta ina ina ina ina fata kun gane karatun shine yawma la bai'u fi ranan tashin kiyama kenan wala menene wala khilaf shine ki kawo maku wannan magana igitussat manansa tusat. kama abin da Allah ya faɗa ne wa masal kalmati khabisa ka shagalta khabisa itusta min fawqil ard malaha min karar ya ce ya ce kalma mummunan kalma kalma kafirci kalma da ba Allah ciki kamar ice ne khabisa wanda ba shi da yaya ba shi da kanshi ba shi da komai wanda asalin jijiyarsa an an an tone ita baki daya jijiyoyin ba sa cikin kasa ba sa kama kasa amma a tsaye ke ba karfi ya ce duk kalmar banza haka yake kariya tankar ruwan sama ne haɗe ya yi faɗo wanda ba shi da gida ba shi rufa kan sai tashi haɗe rayu gugugu iska kada a yi gurgugu ka tashi hankali ka tashi kai kada ya tafi haka kare yake lokacin da kake kare ya taso tun baka yi ta ba shi ka gudu a haɗa abu to kare haka yake kamar kuka ne ka gan kumfai ta zo to kumfan kake ji to amma abu mai kai na kafa kumfa zai tadda hankali ka amma ba shi ba komai wan kumfa ne cewa zai yi kai haka yake kuma hadari ne har ko da dare da yamma baka da gida shi a gani an fadu yau shi ga iska ya kada ya tafi to haka kare gaskiya kuma tabbata yace tuna sake wasu fa wannan kariya kamar icin da yake a tsaye jijiyoyi a kasa an kubaci an kuma da kici a kasa babu kawai tsayewar sa ba tsaye suke ba tura shi kadan fado yake amma ka gan shawaye an ta ga abu amma ba komai bane ce ta haka haka duk abin da kalma habisa kalma kafirci da kariya haka yi babu kaunihi ka shajarati tayyibati ya ce kwatankwacin aiki alheri da kalmomi mai kyau da kalmar kafirci da aikin iskanci bambancin su ka shajarati tayyibati kama ice ce wanda yake da daɗi kuma na halal hata sabi asalin sa jijiyoyin sa a tsaye suke har karkashin kasa ba da za ka ture shi ka shajara tanka ice ne tsayiba mai daddana mai halla mai kyau mai kanshi mai albarka asla sabi jijiyoyinsa a cikin kasa sabita a tsaye suke wa farquha reshin sa fi sama yana sama to tuti uklaha kullahin kowane zamani she baka ya'ya mai kyau yace kuma aiki alheri haka yake mu'mini haka yake kullum mu'mini she kawo alheri shi sa ku duba aikin da kuke yi shin sallan kawai kake yi shin kawai kai baki kura ne ko an ganyen rogo ne ba ka alheri alheri ka la ya ta'adda ala ka zama irin tasbihin da qur'ani yayi kamar ike ke kullu a kake akan aqida da wannan asalin ki na aqida ke na ba kumfu kake ba asalin ka a tsaye ke ba ka kunkunto lahira ba ka kunkunto Allah ba ka kunkunto annabi ba ka kunkunto ajinin ka asali a tsaye ke aqida kenan kuma alheri shine ƴaƴan bishiya ka ringa za al'umma alheri dukiya ne kana yi to sai maraya mara wanda ba da shi jin kai to ki uku la hakula in jijiyar ga tabbata to ‘ya’yan bisha shi su bayar jijiyar ba zai tabbata ba shine asalin akidan qur'ani da suna manzon Allah ka kan zara yau manzon Allah ka gani amma ruwan siya da sun banza da sata da kisan kai da muna aiki to bai gina akida bai gina kansa ba amma akida ya zama darar ya zai iya mutuwa yau gobe kuma Allah ya ce yi ihsani Allah ya ce yi kaza shi ka gani kullun shi aji shi kan shi ne shi sa aka ce ka shagar su tayyibatin ka shagara ne mai kashi kamar irin su dabino wanda ya kaji ikan ga su ne kuma su mangoro na kana ji su mangoro lalabi kan shi ke gashi a sai ga inuwa ga jijiyo a tsaye kuma ga mango a baka mai laushi ta haɗa tun irin waɗannan mumini haka yake amma muminin da yake daji yake ma bai ba akida duk wani rashin akida asalin bai kafu ba ba ma ya ba bai ba ba da ai ambition da kyau saboda ba abin da zai sa shi ya ake alheri bai san alherin ba saboda haka Allah ubangi sa akida mu shi zai saka alheri giba na nima hasada sun banza wannan a nisance shi shi ke nuna cewa mutum bai ma san abin da yake ba amma yanzu kasa me ya kai da mutum zai zai yanka mutum mai amfani da matansa kuma sunansa Muhammadu ko Ali wannan abin da ake yi kwanaki muna ji da mutane kudu suke zuwa nan shaka waye gari ma a nan Kano an ce wani matasa sun dauki wani yayin mutum wani dan mai kudi yayin garkuwa da shi sha ba da minan sa za a saki kaga ya lalacewa kenan mutum ba da mai tafiya can kama yan sa garkuwa a kawo kudi a baya kudi kuma je hotel yana fama da karuwai da wani irin al'umma ne wani wani shi da ta hankali da ake ciki da ya fi mana to wannan amfani wannan tafsirin shine mutum ke gan cewa cikin watanni ko shekara ko sati ko wani wani alheri ke bayarwa da ana kwatanta ka ne ka shajara ta tayyiba ta azna da aqida dami wa farko hafi sama aiki alherin da yake kenan. nan tuci ukula kullahi kowane zaman shi alheri shi da don gani yadda Allah ya ka kullum a baka kai shi lazimi ne na ya ta'adda kullum shi za bawa ganyen rogo ne ba ni har wasu suka cewa ai ai annun da yake karba shi ne an madaidaici saboda shi baya son duniya a wulakance mai zuhudu ne sai ma miskin shi haka ba shi shi ne na Allah amma bai ba wa mai riya ne mai fankama mutane ke na maso na zo banza ka amma muna da makariyata yanzu manzo Allah sallallahu ya ce yaji uriya shi suke juyi wannan hadisi sai da ba saboda bara wani ne ke ba mu labarin jiya wani mutum na nan uwan nasa uwan nasa tana so ta tafi lagos ta yi ba shi abin nan yaron na shi hana she ya kai ta gida ya tsara mata gida an tsara mata gida an ce mata kaya an ce mata abinci an ce mata an ai mata na goma kuma yake cewa kuma na arziki kuma ta arziki to she ya fita shi wata kawanta shi ta zo ta doke ta aka yi lagos saboda duk abin da take ciki abin da aka yi mata aka yi da lagos kuma ya zo ya bincike bai samu ba she ji lagos yana ta neman ta yana ta neman ta to wata ne hangisa cikin ciki suna zaune suna ba da wancan matan da ta fi da uwan shi ta ce da uwan ga dan naka to shi akwai kalma yaren yarbanci cewa ga barawo kulle kulle ne yaro yana kusa a gaban jama'a kasu mabarka kullu a cikin sai jama'a suke an ga yaro da ya ce walle ko walle nan a gama an sa yaron taya an kone shi na kwanan na ke wani bala'i don Allah mu al'umman da za su yi haka sai ta tana can kore da don ba ni shi ka ji kutun karanta ya suke kyan gasawa wala muna so jiya wata nan akwai kasuwar da mana son yi hausa in kana yi an doki kai wai la ilaha illallah dubai da sojiya suke mace ganin ma fuskanta ta shankali ne shi an doko su daga jirgi su a suka sun harami harami kanu su da dutse wajen da aka gina sarkin fadi gidan nan akwai fili mai yawa to an doko su sun shigo maka sun yi tawasu shi su doki karton wanda aka tsage shi aka cikin gaba ce karton dai da kuke ake sayarwa mace ba ta da wuri shi ta sun fura a nan cikin wannan harami a wajen harami sun a nan za ta kwana ba ta da gida a share wata in sanda su kore su su shiga ban daki maza wani lokaci a kore su annan za su ci annan yayan za su yi fitsari a kore su a gishi kuma za ta ba da yarinyanta mama shi ta fito da nono ta kamar zunguru ba ya ana kallon shi garba suna wucewa su yi kalmar shahada abin da ba ta ba gani ba a kuma in ta ba ta san ta yi ba ta fito da nono da sarki inda kana wuce kuma kai saraka saraka saraka kuma daga can ka ta samu kudi kuma ce ta zuta ta sassa gwaragwara ce ajiya daga jidda Allah ya fi mana in za ku wuce ko ta mahaukaciya nan za ku yi sadaka sadaka sadaka ya'yan ta biyu ke na zina duk wanda kuke tarihi ta yayi daya dayan kuma ba uba n'a ake yi wannan harkan dare sadaka sadaka sadaka sadaka tare da ya yi kuma kafin a yi dayan kuma ya tashi a nan wani sadaka a nan wani duk waɗansu fatoyi ne cewa ba za ka samu kudi ba shi kasa da mawakaciya wannan matan da kai ma kusa makana jin da wani ita kamar ciki biyu ke na ba a nan wurin kuma masu yin bamsan kawai na suke ba unguwan nan ko a janu ne ko wani irin mutum ne ko ya ake yi da ya tare Allah wa alam <laughs> la ya fi mana kai fasadi dole ayi na ba lahira ta sarka zata yi da kanta me zata ce me zata ce da wannan mai na jira sau za sake dawo da daya to wa zai hukunci duk fatoyin banza ne in kai kaza zaka yi kaza kai kaza zaka yi kaza yace hadathana ubayd ubayd ibn isma'il an abi usama an ubaydillah an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma qala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbiruni manzala yace ku labari al'umma ke zaune manzala yana sai jarabe su jarabe jarabe da fahimtar su yake wannan asali shine jarabawa wani a tambayi mutum haka wadawa mu zau nan ne za nuna cewa mai cin jaraba ba shine malami ba jaraba sa ne za ka iya nanzara nan zai jaraba sojin da nanzarin bai kai ba wanda iki wajen da ya haddace wajen nanzarin nan shi ci kai kuma da ya hadda baka ci ba ku ga inda jarabawa ci ba shi na gaba ba ku duba yanzu iki cewa النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تصبح أو كرجل مسلم itin da amfaninsa daidai kuma amfanin musulmi don musulmi kansa albarka ne abin da yake isa kuma albarka ne da yake samun al'umma la ta hattu warakuha wannan itin ganyensa ba ta faduwa saboda asalin kyau ganyen ba tsada kullum a cikin ganye walla walla walla ba kaza ba kaza ba kaza ma'ana ice ina da amfani ya'ya suna da amfani shine kalmar walla walla walla wala tuti ukulaha kullahin tuti ukulaha kullahin kowane zamani kuma shi ba da ƴaƴan ƴaƴanta a ci ga sa kala ibnu umar fa wakka fi nafsi ibnu umar ya raka babansa sina bakar na ciki shi ne umar na ciki shi ne usman manyan sahabi suna ciki abdullahi ibn umar ya ce da manzo Allah ya tambaye wannan fa waqati nafsi annaha nahla she ni zuciya na yi tunanin cewa wannan tambayan da aka yi zai yi kamar cikin dabino ne saboda dabino ganyen baya faduwa ya'yan kowane shekara shayin shi ikin kuma in dai an sage shi da shi ake rufa gidaje komai da albarka ne ganyen ba na tankare shi ta kai da abin da ta bar man tanka duk in dai da dino farko a karshe albarka ne shi abin ya zo mu zuciya amma wa ra'aitu ababakar wa umar la ya takallama ni ba sa mun gano su gane ba su gane wannan ice ba suka yi shiru wani kuma da kuma suka yi mangana suka kwatanta wani ice wanda yake cikin jeji yake cikin kaza suna kwatantawa ba wanda ya gane jeji abdullahi ibn umar ya gane kuma ya ga iyayensa sun yi shiru ba su yi manga ba ina jin ina shayi in faɗa ladabi a mu ba ya saba sha da kyau ba mu sai ya yi ni ni ne ni ne fakari hitu ya ce na ki an a in yi wannan bayani lamma lam ya kulu shi an ba su ce komai ba kowa shuru kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nahla yace ita ce ita ita dabino falamma kumna yayin da mun tashi na bin babana mu tafi gida kuntul umar shi na ce da babana ya batahu ya babana wallahi laqad kana waqa fi nafsi annaha nahla ya zo zuciya na cewa nahla ne fa qala shay umar ya ce ma mana aka anta takallam ya saba ka fada ba kala alam arakum tatakallamu na gan ba kwa mangana fakar itu shin na shaye an atakallam in yi wani magana au a shi ko yi wani abu don ladabi kala umar shi umar yace la an takuna qulta da ka da kalman ahabu ilayya min kaza da shiru da kai nan da umar abla ibn umar yayi magana wa yafi yarbawa abdullahi ibn umar da wa yafi yarbawa shi yafi yarbawa amma ya kai jinna bakar fahimta ya ci jaraba amma ya kai jinna bakar fahimta ya kai umar fahimta umar bai taba yi mangar ba shi wahayi zai tabbatar da shi kai ilimi ilimi daban cin jarabawa daban ko da ke ana gane kira wajen jarabawa amma ba shine nafsi ba na fata kuna gane zancen yanzu ma yake jaraba ya ta ake yanzu na ta sata malami mai zuwa ce hai ku dan bani na eh, hai ku rubuta da iskanci ya ce ai kudu ma haka ake yi kudu ma haka ake yi kudu a bar yaya musu wuce ai a kwawo na dari da ne a kwafa eh, wani ya ce shi tun da ake gyara ma bai zama zuwa sunansa aka ba wani zai zama zai dan mai kudi na gida dan a ajiya an biya kudi an biya a yi masa jaraba a ci kyau a kawo masa in yi makaranta je ta bana. wala ma nan ice ba kaza ba ne ba kaza ba ne kamar yanzu ya take ta maka ne ma'ana ice ne ya'yansa ana yi kullu ice kuma amfani amfani ice sa ana ma'ana yana faɗa amfanin sa bai na kora ba ne ba shi da kaza ba shi da kaza ake so a gaya maka babu yusabbitu Allahu allazina amanu bi qawli sabit Allah kan tabbatar da daga daga wanda suka yi imani da tsayayyen kalmar ranar tashin kiyama lokacin da aka saka likafani ne zaman da muke yi an saka likafani yanzu mutane su saka a huru kura ne ko keke ne yoo miki biyar an gama an saka ciki to abubuwan da za a maka can to Allah ne zai taimake ka shine yusabitullahu allazina amanu qawli sabi to duniya ba ko ya ka ba sai iya gurgudun imani me kake kulla cikin ka ba sai ba to Allah yakan tabbatar da digadirinka da abin da ka tabbatar da shi ne kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah ga ka kake ba ka shakka ba ka mahalla shakka ba ka shirka ba ka komai kuma ba ka da madubin da kake kallo shi manzon Allah sallallahu duk abin da ya taba manzon Allah to wallahi ya taba kai da iyayen ka baki daya kare mutunci manzon Allah a bisa irin manganun da ake faɗa na arna kiyaye addinin Allah kiyaye addinin manzon Allah masa salati kiyaye gidan iyalinsa kiyaye da abin da ya shafi addinin manzon Allah ka zama garkuwa da addinin Allah mana Muhammad Rasulullah mana kai imanin shi manzon Allah shi kadai za doki addinin sa duk wanda yake fassara addinin can ya dukko saboda duk wanda ya saba manzo Allah ba za a shi ba shine annabi Muhammad rasulullah ba yin da zaka dauke wannan addini shi shedan ka shine manzo Allah shine annabi a sha annabi kuma shine wanda Allah ya yake shi ba ko kowa ba shi shi la abubakar wala umar wala usman wala wani wali wala kowa dukan kokari suke yi su fassara abin da Allah ya tura su da kuma da mutane ke kana ce Allah yake ko manzo Allah yake a ce wani shehi yake kaza ko wani malami yake kaza ko fiki na ce ai eh, akwai kaulani akwai raji man kaulani addini biyu ne kaulani ai tarjihi mana ai tarjihi mana ai malamai in ka suke hidiman manza eh, hidiman mangar manza Allah suke yi in ma san dacewa shine aka fi so in ma yi kuskure amma mangar manza Allah yadda ka sai ranar fiye da ranar ake yi ya riga ranar ta bayana ba zance tauraro ba mangar tauraro an kuwa rayuwar kenan da muke ciki sabitu Allahu allazina amanu bi qawli sabit Allah samu a ciki yace hadathana Abu Walid hadathana Shu'ba qala akhbarani Alkama ibn Marsad qala samitu Sa'd ibn Ubaida eh an Bara ibn Az anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim mumini idza su'ila fi qabr an tambaye shi kabri abinda zai bari jawabi shine abinda ya faɗa nan ba wani magana shi sa shi umar ya ce tambayan kaburin ba wai ba ko ba ne abinda kuka aikata shi ne za a tambaye ku a cikin kaburin takaddan da za a baka ranar tashin kiyama ce amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura duk abin da za ma tashin kiyama aikin ka ne ka san shi shi da ka manta saboda guturci yanzu na an mata mutum cewa jiya mai kayi billahi shi da ne da alherin da sharin a baka alkarmi a cika rubuta mai kayi jiya ce hannu jiya sallah ba ne hannu yila a tambaye ka jiya sallah ba wani sura kayi Kun ka san a ciki jiya kayi sadaka jiya kayi salati kuma mutane nawa ka zaga jiya wani mutane nawa ka zaga jiya bakin ciki nawa yi ma mutane giba nawa sun banza nawa jiya ɗan an ta, ka zagi mutane ya wuce to ranar tashin kiyama da jiya da shekaru jiya da yau da gobe shekaru da shi a rubuce shi ne tashi hankali to malam ne ma a rashin fini shi za ji da kani <laughs> Eh, ya jira ne an malaka ne zaka ce an ah, atarki ne wanda in an sa ka ci eh wannan hadisin da ibi ne ma cewa birne mutum an birne shi sha ce da kai bayan birne shi ka ce kai wane in dai ba san sunan babansa ba ce kai ba san sunan uwan nasa ba ce kai dan na hawa an zo tambayan ka kace kace kaza kace la ilaha illallah ka tuna abin da kake fada duniya an birni ke na ke wannan masana ne fara tsona mutum to idza ja'aka al-malakani azimani tazarqani to ana fada ta mu Ba an gaba da fudu arabiya ke guda hausa ana ga mamacin Allah Allah Allah muna da aiki eh mutum bai aiki jiki wannan tarkin ne maza amfani ne shi kalman tarkin da ake so a yi lokacin da mutum ya zo saboda rashin lafiya kan sa mutum kabara in ka rashin yi sa ba shi kamanta ma me ake yi Qur'ani zikiri rashin lafiya kan doki kwata-kwata ka rasa ma me kake shi sa lokacin da aka ce mutu alama mutu ya zo a tunatar da ke saboda hanya kake da amma lokacin da aka ajiye kabur ai man gafi ya kare sakamakon duniya za a maka don ba za maka tafi kuma shi rashin lafiya ko wani abu ikan dauke hankalin mutane ko kwatanta kwatanta a yi rashin lafiya Sannan da kake sa sai nan ka ga an kawace hankalinka shi wani tunani kana yaro ko na abin da yake damun ka ko wani jinya kake baka san ma me yake ba kamar da ne na duniya ma baki daya to dole a farfado da ke a ce kullu la ilaha illallah a yi tun ka so rashin lafiya ba san fitina ba ne ciwon kai ne wannan abu isa kamar da komai shi za ka so mutum ne ko mai yawan qur'ani da salati na mutum mai hankali kika gani ya zo kuma mai waka ne ko mai tunan banza kika gani tunan ta koma iskanci ko rawa ko mai ko iskanci dai akan haka zai mutu wanda kiyaye wannan bida ana yin shi makka man gaman gari mutane in an doki gawa na tafiya na kace da a ce da illa da darbawan jahilai ina kaman wani abu da waila a ce illa Allah tafiya an zan birni ka kuma ce wani kol ya shi kol kol ya kul la ilaha illa Allah kul kaza kaza jahilai a ji ne sai ka ta ba kai ina ruwan da wani zancen addini na bid'a kai a karkashin kama kake Allah ba ruwansa tun da addini bai tabbata wannan bangaren banza ce bai tabbata ike cewa idza su'ila in an tambaye shi fi kabra cikin kabri ya shahadu an la ilaha illallah a cikin tambayar zai ma rabu shine la ilaha illallah shi kace rabbi Allah wannan malaiku shi ka gani ma murmusha ke ma biya ba Allah shi ne ubangiji na sabitullahu alladhina amanu eh saboda ya tabbaka wannan kalma a nan duniya baya zuwa wajen bukaye baya zuwa malami mai rakumi matansa ba sa zuwa baya duba baya aikin banza baya luwati baya zina baya kariya baya kun banza na fata gane wa anna muhammadar rasulullah ba shi da wani annabi ba wani malami walla malami walla wali walla komai wanda ya kauya wuya bin shi sau da kafa ce manzo Allah fa'adatuna mashrutatun bi ibadi bin manzo Allah shine sharkin farko na sa'ada duniya da lahira na fatan gane zalika qawlu yace wadan wadancanin ka cewa shahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzo Allah kuma zai ce wannan mutum me ka san shi shi annabi sunansa na kira annabi kenan yaya ka gane wancan mutum da ya kawo addini shine Muhammad Rasulullah kar ki ga mu'min ya ce shine manzon Allah kamar na da mawaka nan da yan tarkacin ka ce manzon Allah ya sunan baban sa bai sani ba amma duk waka duniya na an iya an iya iya an iya an iya duk da ma ba sai manzon Allah dan Abdullahi dan Abdul Mutalib ba sani ba ba dan ba ana ga jinin ma gidadanci ne an waye an ci gaba to bala'i shugaba amerika da kuka mace shi Allah ya ce jiya shekaran jari ne yake bara ya ce a qur'ani mai girma Allah ya ce kaza ya ce addini kuma shi shine addini ya ce mutane suke so su lalace ne amma addini shine addini addini gaskiya ne kuma ce aya ga yadda qur'ani ya ce ba ne kiblan ku ba ne kaban ku ba to an daina Allah shirye shi in kuna na nan an kuna baki kamar kuda zai cinye amma in tsayawa a yarda da Allah ka je ina kuma yanzu ka je ina kuma yanzu duniya kenan arna suka ba da shaida haka tashin jam zaka yi mamaki arna de gaulle pompidou duk manya manya arnan nan john kennedy duk waɗannan manya manya arnan ya da cewa jini kuma sa faru ba sa wuta kai kana na dan baki sa ka wuta iyayen da musulmi kaci ka kaga mu da wota muke ka ga wannan zafi na jiya na ga wani ya sa coat coat ne mu da shi ba wannan zafi ya sa wannan ya sa wannan sai ya mu da shi ya sa wani abu abin na ta wannan zafi ba saboda Birtaniya da Faransa sai ni ake sa wannan kaya da muka sa shi a cikin muna zafi a nan kage shi ga ganin mu a taɓa wannan rayuwa sanyi ake a can shi za ki sa wannan kayan a sa wani a zozo a sa wannan kuma a sake kara wannan an buɗe nan don kar a iska shiga wallahi kan je ko na je wani cikin wannan bala'i zafi mutum ya sa wannan abu to shi baki ne dan baturi kawai ka dawo na ne kawai a nan gari yake cewa فذلك يثبت الله الذين امنوا بقول ثابت في الحياه الدنيا من وفي الاخره Allah ya mu a ciki da iyayenmu da danginmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu baki daya da masoyinmu kowane da mu baki daya Allah ya sa kuma su masu so mu haka mu so juna shi na alheri wallahi ba inda za mu ci ga wani malami ya ce addini ba za ka iya kekere ba ba babu qawluhu alam tara ila ladina badalu ni'matallahi kufra yace babu qawluhu alam tara illa allazina badalu ni'matallahi kufra ka bani labar ko ko baka ka ganin wanda sun juyo da nima Allah shine kafirci da butulci da kin Allah da manzonsa wannan shine abin da muke ciki duk iman da kama bani adam wallahi rana dai baka yi masa ba shi tarcewa ba a yi ba ai abin da yasa mafi yawan mata zan shiga wuta ita mace duk iman da kamata na gaya maka wa wani kisan da aka gaya mana wani ya zai tambayi mu mace ce mijin mutum ne na gari sun haihu da ita tana da gida mai lafiya an siyo mata mota da direba an haihu kawanta ta ce da ita ai akwai malamin kaza mai duba a je a duba halin auren da ake ciki a duba ko cin akwai alheri ba haihu ga mota ga direba ga gida aka je mai duba ya ce kai na naku babu sa'a yanzu me zai fada mai duba haka yake kalla shi san kaje wajen boka zai ce da kai gidan ku akwai maye ya ce to wata mace fara wanda kafan kofan kofan dakin ta yana yamma shi hada muku shi nan ku zo kai an ce mai kofa yamma eh dole gida goma biyar haka za a kai mai kofar yamma ai boka ai tsari ne plan ne ilimi ne to shi ta tashi shi ta rubuta takarda da kanta ki ta tafi gida ta ce direba ta fi gida mijin bayan ta ce ta je gida ta ajiye abin nan ta ba iya yake an sake ta ta zauna miji ya dawo daga abin nan sai ce na ajiye ce direba ya ce ai ta koma gidansu aka je aka samu yayi miji ya yi salamu alaikum me ya faru ya suke ah ba kika suke ta shi ya suka ce ni ya ce ni wani ban suke ta ba ce ya zata je unguwa aka mata mata ya fara zagin ta shi ta ce ai kawanta na ce a je wajen malam mai duba malamin kuma yake auren ba abu sa'a su wanda ce ya'yan babu sa'a da kuka yawa motar babu sa'a gidan naki babu sa'a to wani sa'a ke so kuma kaga halin da muke ciki ke babu sa'a kalma ce za amana neman ta ki zama alheri me babu sa'a me sa'a fasara ma sa'a mu ji aka ce yau garin kasuwa kada tun da sun ce babu sa'a shi ka ta gudunji babu sa'a ya babu sa'a me wanda kano me yake nufi babu sa'a tafiyan ka babu sa'a an ne fasara mana sa'a ɗan makarantar ki in ma shakira wa in ma kafura in ma yau ka tiri ba gobe ka sa'a haka haka gada to ba kan ba babu san me shi ya kai yanzu mutum baya ciwo kaya da wano ila ma rahimahullah she ya je tambaya wa watan gobe jibi shi kaya ya tashi she wanda ana ke shi ka gina abu akan kin Allah da manzonsa kafirci kuma ka zo kana so Allah ya sa albarka ciki shi ne yake cewa lam tare lalle zina badalu ni amatallahi kufra iman da Allah ya ma bani adam ga sama Allah ya sai sama ba tare da abin nan jinsi ba ga rana ga taurarwa ga wata ga iska ga oxygen ga ƴaƴan bishiya daga cikin ake samun magunguna ga teku a fito da ita ihi tare ku ci ga kananan koramai ga kasa Allah ya rike ruwa mai kyau ku sha ku koshi ya ku mata ya muku hankali ku rufe kanku da ciri ku zauna ku yi shuka kayan bishiya ku to marmar ku ci su kuma ka annabi ko ya maku qur'ani ku bota mata ku shiga aljanna duk wannan mutum ya zuba da shi shi kafirci wannan shi duk Allah ya tuba wannan kasan inda ba girgiza har kai ki a rataye rana ba dama isaya a yi kuma ku yi noma ga ice dabino daban-daban wannan mangwaro da wannan izo ituma ku yaran mata lafiya ku aura san gidaje ba ku ilimi dabbobi tafiya tsara suke dan akuya tsara suke dan akuya na jin matansa ka zo ka kama ka yanka ka ɗaba ka ci da 'ya'yanka ku gode ma Allah amma an kashe uban wani kuka ci duk waɗanda ka ce babu Allah haka duniya ne kawai duniya ne an waye ha duniya haka yake birni kowa haka ya tashi saboda akwai filosofa masu filosofa masu irin mawukacin rabi don hakan rabi mai gaji guzu-guzu mai fitsari a jikinsa kawai shi wai shi ke da tunani wani ajalin ajalin haka dan adam ya zai ce da kai wai dan adam haka ka same shi wani mawukaci mawukaci haka zai gaya ma wani babu Allah dan adam ya fara birta birnin daga ne ya faru wani abu ne ya fashe wannan abu nawa yi ko ko ku ci ma ba zai wannan zance wa an kamta kudu sama ina laiki cewa alam tara kayf alam tari lallazina badalu ni'matan la kufur duk mutum da yake bi kufu bi ni'ma amma ka alihi kai sakamako da shari'a to shine asalin mu shiga wuta ba abin da yake shiga wuta da wuri shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya leka wuta kabin mata na birji mutum zai tashi don bala'in talauci yanzu na wani ko shan shayi bai yi ba amma ya gan cewa ya samu shayi walla zai fara bada iyali da ƴaƴansa shi yi shu na na'isha ce wata mutum mace ta zo da ƴaƴanta guda biyu yunwa ya maka su ba kuma shi na na'isha ta doki dabino ba ɗaya ta mata da shi don aka shayar wata uku gidan manzana ba ba ta ruwa ba dafa komai saboda ka san je mu lafi arewa kake na gida kake baki ne kai ba na hausa ne talauci ya dame ka shi ba ko ta ma Allah ba ba abin da ya damu Allah aka dauki dabino na Aisha ta ba wannan matan matan tana jin yunwa ko ita take shayarwa ba shi ta fasa duk wannan shi ta raba dabinin kwaya biyu shi ta ba daya wannan ta ba daya wannan ita ta zauna don yin da take so iyayen to yanzu mutum ya tashi garin na take ji mutum ya daki uwan nan dan Allah dan girma Allah ya za ka yi da dai kai fitari kai iyo ka hana ka baki ka sa kana shan nono ka cije ka kai fitara wanki ka ta iyo har ka tashi kuma ka zo ka dake ta ka zazzage ta wata mace ta zo nan ta ce da an tafi tsohon banza na an shayar wata shida ko bai fa ba yana na zo nan ina zama mara hankali mata zo tana sai tana ta gani ta zo na shi ta tana gayan mangan tana kuka wannan shi ne asirka kuma shi ne ita mace duk wahalan da kuke ciki in ka samu ima ka ba ta kanci an koshi an samu wannan an so kajin an so menene ka so mata gado mai yawo an so mata akwaci na sojiya an so mata mota ana janta ta sa lalle irin da yan sudan ta sa kekin tabaro ta sa jambaki to ranan da baka da shi kace tun da Allah ya ce kai kuma waje kai bai waye ki ne mutum banza ko ya samu wadata ba kai ba talocin ya ishe ka nasi na abin da ya sama ta suka yi dawa ma wuta ke ni ka taba mu a duniyan nan ma akwai matsaya ta kamar irin ka ai abba ba la ala ko ba mi dan ga maka wannan zancen kuma matsaya ta kamar ka me ka taba mana duniya nan shi sa za a yi kishi in za ku yi aure ku yi da wuri don lokacin da kana SAS ka aure ka san dama maka da komai wandon ka ɗaya ligan ka ɗaya shi ne zagi zagi da kare hula da zagi da yi da mutane ga faso ba fa da ka san shi zagi mutane ke ke ma maka da shi raka maka hanya ke kullum kana jin haushin kowa ɗauki kana da matarka ɗaya kuma an kori ku gidan haya ita tana hankura ta ringa doko kwanin ta tana sayarwa kuna ci kana ce mm, nan gaba za za shiga jami'a nan gaba za shiga jami'a ita tana ci da ta kuna ta ci daga baya ka shiga jami'an ka samu digirin ka kana ta mata bishara ai eh, za ta yi mota za shiga an karbe ni digiri kaza to duk wanda baka kara wuri ba sai ranar da ka karba albashi dubu dari dubu hamsin ka siyo dan babur mai danja ka kuma ka dan canja liganka da liganka shi ta wa sai ne na sanyi daya na lokacin zafi daya shi ke nan kafin ku farfado a ce mata kwanaki ka ji ka yi zance aure zaka yi to nan ne kamar za ta kashe kanta ya aka yi haka ta yaya za a yi haka ita ta sha wannan wanta sai da kumbunta amma yanzu ke farfadowa suka nemi wata kuma to nan ne ima mata suke kadan ta ita mata dan koshi kadan mana sannan da jima'a ne kufur bi ni'ima suna kufur bi ni'ima ma muna yi kana ga mutum lokacin na na SS ko ina eh, eh, eh, abin nan ga fasu keke dogon jiki kake hawa a rike kada ka hanya ma lokacin da ka san babur bai daidai ka san wannan waje kuma kana hawa ka zama mutane ka yi ko ka zafi irin ya kasance kuma kana zuwa zance can ka ringa narki kudin a can ita kuma tana nan ka bar ta da ƴaƴa kamar abin na alidi chat a gaban na shi ne tashi hankali amma lokacin da kana zuwa zance babu irin ka ka ringa surutu ka ringa surutu ka ringa surutu kai ne kaza kana da kaza ka goge kanka ka goge menene kai sa turare duk fakewa ne ka faɗa gaskiya bisa za a yi abu a yi shi dan Allah eh? in na zo ai aure yanzu in za in za rabu ai zagi uwa zagi uba ke yi ba zagin ta uba ki ke zaga matsiyata ƴaƴan zagi uwa zagi uba <clears throat> ike cewa alam ta alam ka kaulihi alam tara kaifa alam tara ila allazina kharaju min diyarin dina ko shine alam ta alam bi mana ru'ya kenan bi mala baka gani ba daidai ina sai fasara maka alam tara cewa na alam taran nan gani ne ba ilimi ba ne ba ka gani kaza na fatan gane albawar shi ne ke cewa halak halaka ne shi na ne cewa daru bawar gida ne mai halaka shi ne jahannam an ne kare ne wallahi an ne kare ne gida na halaka wanda zai kawo irinsa ya ce bara ya buru bauran karku ce fusari ne alawazini ne kauman buran mana mutane suka halaka Allah ya halaka da shi karau ne baya bura mutum ce fusari an yi fusari masdari ne da maf'ul bi yace hadathani ali bin abdullah hadathani sufyan an amr an ata sami ibnu abbas alam tara illa allazina badalu ni'matan la kufra yace wajen wanda suka canja ni'ma Allah kan kafirci kala hum kuffaru ahli makkah shine mutanen makkah wanda shi su ni'ima Allah ne abin da Allah ya tura manzon Allah kuma da ruwan arzikin da Allah ya ba su su mai da shi tsiya ba na ganin mutum da ya haɗe manzon Allah da ido kuma ƴaƴan ku ne manzon Allah dangi ne dan dangi ne wannan iman da ya fi sama da ƙasa arziki wanda ba taɓa yi duniya ba irin manzon Allah kuma dangi da kar akum rasulun min anfusikum ba wannan ku je ku ce ko shi san boka ne kaza kaza ne a duk wani iman da shi ne manzan Allah mai shi kafirci ba ta da da asara ba shi ne ake cewa mutum ba manka kawai ne duk wanda yake manzan Allah yanzu shi da kafirin maka ita shi duk wanda ya ma manzan Allah addini manzan Allah kashi shi ne mutanen maka ita shi kafirin ba ta karewa munafikai kuma ba ta karewa mutanen gari kuma ba ta karewa dama nan zamu yi yan goma da rin zamu yi saya an zo da wuri ko ba zo da wuri na gari kuma ba za ku yi tuba ba na faɗa na gaji ku zo da wurin mu gama saboda kuna da kafi zaman na tara dai malami dai ana jira shi na ba shi zai zai jira ku ba amma saboda karatun ya maku yawa ba damu ba nan gaba da ku cizon annu haka ne lokacin ma fara yana na dare wai na ga yan baya zuwa tafsirin mu yana zaman tafsirin abun wasan shi yanzu ina jin tafsirin sa yayin da zai karatu kadda ku ba ka fahimta zaman da kuke salatu annabi da ake sallallahu alaihi wasallam wallahi albarka ne wani yawa ya ga dina kwacin bai eh, salatin ba kuma ba abin da zai ci ba abin da zai sha kuma bai ma Allah sai yana bacci yanzu bai tashi ba kuma tashi da bakin ciki ya tashi bude freedom zai yi a ce an na da kaza yanzu an na da nagira suna da kaza mai ma ba a san da shi bala'in talauci ya sheku bakin ciki gami ala gami sawa ka nayi manga ni dai zan yi zuwa da wuri kuma goma da rigi ba awa da rabi ba ke ba shi kenan Allah ya yarda da awa da rabi kai ka ringa mun magana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi